الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قوم رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na suratul isra yau za mu tashi ayata casa'in da takwas amma kafin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa a jiya akwai tambayan da wani dan uwa ya turo lokacin muna cikin amsa tambayan cewa shin ya halatta a yi bacci bayan sallar la'asar to ashe wai ina cikin amsa wa'annan tambayoyi sai wani dan uwa shi kuma ya ce to akar makalla me za ka ce game da yin bacci bayan sallar asuba shi ma ya halatta yaya hukuncin yin bacci bayan sallar asuba to a nan wajen amsa shi ne ana so mutum idan ya idar da sallar asuba duk sanda mutum ya idar da sallar asuba ana so ya shagaltu da zikiri an gane ko ba barci ba ko ko fira mutum na sallar asuba kare ya kwanta ya bacci malamai sun kyamaci mutum ya yi bacci daga ya yi sallar asuba ya yi amfani da lokacin wajen ambatan Allah subhanahu wata'ala wajen karatun alkur'ani da sauransu kada ya amfani da wannan lokaci wajen abin da ba shi da wani amfani kamar fira wanda ba shi da amfani an gane wannan ko wato dalili akan wannan shine hadisin anas dan malik radiyallahu anhu inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sallal fajr fi jama'a thumma qa'ada yadhkuru Laha ta tatlu ash-shams thumma salla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajja ko wa ajar ka ajar hijja wa umra tamma duk mutumin da ya yi sallar asuba a cikin jami'i kun na dai ke rago in za ka yi sallar asuba ana so ka yi a cikin jami'i kada ka yi kai kaɗai sun maka'ada ya zukurin sannan ya zauna yana ta ambatan Allah yana ta azka hatta ta tsulwa sham har rana ya bullo sun masalla raka'ataini sa'annan sai ya yi sallah raka'a biyu kanat lahu ka ajari hajja ko ka ajari hijja ya kasance yana da kamar ladan wanda ya aikin haji kamar ladan aikin haji wa umra tamma da kuma ladan umra cikakke ina bata gane wannan to yanzu mutumin kirki zai so ya yi hasara wannan lokaci ya yi hasara wannan lokaci da fira da bacci wanda ba zai amfane shi ba saboda haka a daidai wannan lokaci dan uwa an fi so kai amfani da shi wajen ambatan Allah an gano wannan ko amma abubuwan da wasu ke faɗa cewa yin bacci a lokacin yana kawo talauci ko yana kawo kaza ko kaza to wannan gaskiya babu nasi da ya tabbata akai ingantacce wannan hadisi Imam muslim ya ruwaito da ahmad daga jundub al-bajali sannan kuma ga wani tambaya kuma a wani bawan Allah yana cewa salam Allah ya ƙara maka ɗaukaka da basira akar makalla ya hukuncin sumbantan alƙur'ani irin mutum ya karanci alƙur'ani saboda san alƙur'ani din da kuma girma Allah subhanahu wata'ala sai idan ya karanci alƙur'ani in zai ajiye ƙur'ani sai ya sumbance shi sai ya sumbance shi haka to yaya hukuncin sumbanta ta fuska na soyayya da girmamawa ya halatta a ringa sumbanta alkur'ani to amsa anan shine mai aikata wannan yana yi ne don san manzon Allah a don san Allah subhanahu wata'ala shi mai sumbantar qur'ani yana sumbanta ne don yana san Allah kuma yana san littafin Allah kuma yana girmama Allah da littafinsa shi yasa yake sumbanta an gane to idan ya zama to kana san abu shin lazumi ne sai ka sumbance shi amma hanga na shari'a kowane abu akwai yadda ake son shi idan mutum yana son ka'aba babu wanda ya ce in yana aikin hajji ya zo yana shafan ka'aba malamai sun hana an gano wannan ko wato sumbantan wani abu ko shafan wani abu da sunan addini ana yin shi ne da dalili daga shari'a wata rana umar dan khattab radiyallahu an ya zo yana aikin haji sai ya zo wajen inda ake taba hajar al-aswad da ya zo daidai inda ake taba hajar al-aswad shi ne yake cewa ya kai dutse na san ba cewa lalle kai dutse ne la ta zurwa la tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi yuqabbiluka kama qabbaltuk da ba dan na ga manzon Allah yana sumbantan ka ba da ban sumbance ka ba an gane wannan kaga dai hajar dutse ne mai daraja amma biyar ce na san kai dutse ne amma ka sani baka cutarwa baka amfanarwa da ba zan na gama zan Allah yana sumbantan ka wajen aikin hajji da ba zan sumbance ka ba kun fahimci wannan ko to saboda haka alkur'ani idan mutum ya karanta soyayyarka ga alkur'ani shine wato mutum ya yi tilawa alkur'ani kuma ya fahimci ma'ana ya yi tadabburi ga manan alkur'ani kana karantawa kana tunanin mai alkur'ani ke karantar da ni alkur'ani yana karantar da ni in ji tsoron Allah yana karantar da ni in yi aiki da abin da na karanta yana karantar da ni in yi kaza in yi kaza in taimaka ma addini na to a lokacin in har da gaske kana san alkur'ani to ya kamata ka ringa girma alkur'ani ta hanyar wato san alkur'ani a zuciyarka da kuma karanta alƙur'anin ka yi tadabburi ka yi tunani kamar yadda Allah ya ce afala ya tadabbaru na alƙur'an am ala qulubin aqfaluha ana so mutum ya yi tadabburi ya ringa tunani sannan kuma ya ringa fahimtar fikihun alƙur'anin idan mutum ya fahimci fikihun alƙur'ani sai ya yi aiki da abin da alƙur'ani ya karanta to wannan shine so amma mutum ya ringa sumbanta alƙur'ani yana shafar alƙur'ani to wannan ya saba ma abin nan to mafita a nan shine ka yi koyi da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin in kana magana san alkur'ani da girma shi da kai da manzan Allah yaya da kai da sahabbai yaya a wajen san alkur'ani da girma shi eh? shin zai yi a haɗa sanka kai in ma an haɗa sanka da san manzan Allah to ina ganin wa iyazu billah an rage wa manzan Allah daraja sallallahu alaihi wa sallam saka a duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya san darajar alkur'ani kamar manzon Allah da sahabbansa sannan babu wanda yake aiki da alkur'ani kamar manzon Allah da sahabbansa saboda haka idan har kana so ka girma alkur'ani kana sa alkur'ani kamar yadda ka faɗa sai ka duba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mu'amala da alkur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir manzon Allah ya so alqur'ani to shine nake da san alqur'anin ka da na manzon Allah a ma hada wani mawaki yana cewa alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu idza qila inna sayfa amza min al asa shin baka gani takobi darajar shi yana raguwa idan an ce takobi ya fi sanda kai bi idan na kalle ka nace kai wallahi kana burge ni tunda ka fi kudin cizo karfi shin a nan na giro maka ne ko na wulakanta ka saka in ka ce ai wallahi manzon Allah ya fi ka san Allah to ai wannan kai waye ma tukuna da har za a kwatanta ka da manzon Allah an gane kamar wani malami ne da ya ga wani ɗalibin ko kuma ce gama garin mutane yana cewa mu a wajenmu kaza haramun ne mu a wajenmu kaza bai halatta ba yace ya kulu ah, na haza inda na gairu ja'izi fa man ya hatta yakulu lakum inda a'a wai suna cewa wai wannan a wajen mu bai halarta ba wannan a wajen mu bai halarta ba kai wane ne wane ne ko har ya zama kuna da wai a wajen mu eh? ai a wajen mu malamai da ke cewa inda na to kai ba malami bane ma baka ma doshi hanyar malamai ba amma a fahimtar mu wannan bai halarta ba to faman antumu hatta ya kuna lakum inda wane ne ku da har za ku sami inda so daga almuhim dai wane ne ya zo da wannan musulunci ne manzan Allah kuma kowa baya shakka cewa a duk duniya gaba ɗaya a tara soyayyen mu gaba ɗaya bai kai na manzan Allah ba ga Alƙur'ani. to yaya manzan Allah ya so Alƙur'ani yana sumbantan shi ne ko yana tadabburin shi yayi aiki da abinda da ya kumsa to kaga wannan manzan Allah da sahabbansa sun sun fika san san Allah ibnu taymiya an tambaye shi dangane da sumbanta Alƙur'ani sai ya ce ba mu samu wani daga cikin magabata wanda aka yarda da shi yana sumbanta alkur'ani ba da sunan girmamawa babu sannan kuma an tambayi imamu ahmad bin hanbal game da sumbanta alkur'ani sai ce ma sami'tu fihi shay'an ban ji wani abu game da shi ba abin da yake nufi tunda ba a ji wani abu ba al'asalu fil ibada at-tawaqquf asali game da ibada ana tsayawa ne sai an samu nasi idan ba a samu nasi ba to baya halatta a motsa su haka ba daidai bane an gane wannan ko ya saba ma sunnan manzon Allah mutum ya karanci alqur'ani ya sumbance shi sannan na uku Allah ya ƙara wa mara lafiya da karama amin assalamu alaikum shin yana halatta rantsuwa da siffofin Allah mutum ya ce na rantse da darajar Allah na rantse da rahaman Allah na rantsi da girman Allah ya halatta an gani saboda hadisi ingantacce ya zo annabi na cewa man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantsi da wani Allah hakika ya kafirta ko yayi shirka to ya halatta mu rantsi da sunayen Allah da sifofinsa amsa anan shine yana halatta dalili anan wajen shine akwai hadisai da yawa daga ciki akwai hadisi da imam muslim ya ruwaito daga anas dan malik radiyallahu an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi utabi ashaddin nas kana bala'an fi duniya min ahli janna za a zo da mafi tsananin mutane wanda ya kasance mafi tsanani wajen fuskantar bala'i wanda a nan duniya ya fuskanci bala'i sosai daga cikin mutanen aljanna za a zo da shi fa yaqulu sai Allah ya ce azbiquhu sidqatan fil janna Allah zai ce ku nutsar da shi nutsarwa a cikin aljanna nutsarwa guda ɗaya kawai a cikin aljanna an gane sai su nutsar da shi nutsarwa guda ɗaya sai Allah ya ce masa ya bana adam hal ra'aita busan kaddu ya kai dan adam shin ka taba ganin tsanani ko gadan a rayuwanka a nan duniya fa ya sha wahala sosai ya galabaita kamar shi ne ake tambayin shin a duniya ka taba shin ka taba ganin wani tsanani aw an takrahu ko ka saba ganin wani abin da kake kyama fa yaqulu sai ce la wa izzatika ma ra'aytu an akrahu sai ce a'a na rantsa da ka na rantsa da darajanka da ka ban taba ganin wani abin da nake kyama ba kaddu ko kadan kaga wajen dilala la wa izzatika kaga yace na rantsa da Ka kaga ai izza sifan Allah ne an gane ko sannan sun mayu wuta sannan za a zo da mafi jin daɗi wanda ya fi kowa jin daɗi a cikin duniya daga cikin yan wuta a nan duniya ya yi sharholiya ya ji daɗin rayuwarsa amma kuma ya shiga wuta sai a ce da shi azbiguhu ha sabaka sai a ce wa mala'iku ku nitsar da shi a cikin wuta nitsarwa to idan aka nitsar da shi a cikin wuta nitsarwa guda ɗaya sai Allah ya ce ya bana adam har aita khairar tattu wa ƙurrata ainihin ya kai ɗan adam ka taɓa ganin alkhairi ko kaɗan da kuma sanyin ido shin ka taɓa ganin alkhairi ko kaɗan da farin ciki a rayuwanka sai ce la wa izzati kama ra'aitu khairan kaddu wala qurrata ainin kaddu ce wallahi ban taɓa ganin alkhairi ba ko kaɗan ko kuma farin ciki wato mana wannan azaba da ya dan fuskanta guda ɗaya ya sa ya manta da duk jin daɗin da ya na duniya shi ma wancan duk duk wahalar da ya sha a duniya da ya dan shiga aljanna so ɗaya sai ya manta da duk wahalar da ya sha a duniya kaga nan wajen wajen dilala la wa izzatika ko sanan ya zo a cikin sunanul kubra na imamul bayhaqi Allah ya masa rahama ya bude babi imamul bayhaqi ya bude babi babun ma jaa fil hilak ma jaa fil halfi bi sifatillahi ma jaa fil halfi bi sifatillah abin da ya zo game da rantsuwa da siffofin Allah kal izza kamar na rantse da buwaya na Allah wal qudra na rantse da ikon Allah wal jalal na rantse da girman Allah wal kibriya diddai wal azma diddai girma wal kalam na rantse da maganan Allah wal sam'i na rantse da jin Allah kaga duk wannan siffofin Allah ne shin ana iya rantsuwa da shi imamul bayhaqi ya bude babi ana iya rantsuwa da shi sannan imamul bai ya koro hadisai da dama sai ya ishara zuwa ga wannan hadisi wanda imamul bukhari ya ruwa a can baya sai ya yi shahadi da wasu sashen asarai daga abdullahi dan mas'ud da waninsa an gano wannan ko sai imamul bai haƙi cewa fihi dalilun ala annal halif bil qur'an kana yaminan a cikin wannan akwai dalili cewa rantsuwa da Alkur'ani ya kasance rantsuwa ne shi ana iya rantsuwa da Alkur'ani. na rantse da alkur'ani ba matsala bane shi wannan sannan sai ya ruwaito da isnadi ingantacce daga tabi'i a siƙa amur bin dinar inda ya ce a daraktun nasa munzu saba'ina sana ya kulun na riski mutane tun shekara saba'in suna cewa tun shekara saba'in suna cewa kaza an gane wani ko a so da aka sai kawo wannan asarai ya kawo cewa suna cewa kaza suna rantsuwa da da izza na Allah da daukaka na Allah da sauran abubuwa na Allah to a takaice dai ya halarta a rantse da ainihin sifofin Allah subhanahu wata'ala kenan ana rantsuwa da zatin Allah ana rantsuwa da sunayen Allah da sifofinsa amma ba a rantsuwa da wani mahaluki ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'iku ba a rantsuwa da kabarin wali ba a rantsuwa da rawanin tsoho ba a rantsuwa da takalmin sarki ba a rantsuwa da dinku rasulullahi in za a rantse man halafa bi gairi lahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika yayi shirka nan idan an ce yayi shirka ba ana nufin kai tsaye ya fita musulunci ba yayi shirka ne shirkun asgar karamin shirka kan ya ce na rantse da kuran kwatsa na rantse da tannatsa to wannan yayi shirka karama an gane wannan ko amma idan ya idan ya rantsa da Qur'an ko ko tannatsa ko ya rantsa da wani Allah yana ganin cewa wannan wani Allah din yana da tasiri wajen cutar da shi ko amfanar da shi in yi gaskiya ko karya, wannan ya zama shirka babba kamar yace na rantsa da Qur'an cewa jiya na je makaranta kuma ya san in har in har bai je makaranta ba shi a tunanin shi Qur'an zai iya cutar da shi zai iya same rashin lafiya ya yarda da haka to saboda haka wannan ya zamanto shirkun akbar an gane idan kuma ya je makarantar faran kwaɗan zai iya amfanar da shi saboda haka ya faɗi gaskiya ne saboda tsoron kada faran kwaɗan ya cutar da shi an gane yana ganin faran kwaɗan yana da ƙarfi wajen cutarwa ko amfanarwa to wannan shirka ne babba mai fitar da mutum daga musulunci amma idan ya rantse da shi amma ya san Allah ne yake amfanarwa ko cutarwa to wannan ya yi shirka ƙarami bai fita musulunci ba Allahu a'lam za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau za mu tashi a jiya mun karanta mai yahadin la'afahuwar mutane yau za mu tashi aya ta 98 bi bi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا خلقنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا نعم to Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayani cewa duk wanda ya shirya shi ne shiryayye duk wanda Allah ya batar to ba za ka taba samun wani majibinci ba koma bayan Allah da zai iya ainihin shiryar da shi shi ne yake magana Allah ya ce za mu tara su gobe kiyama akan fuskokinsu suna makafi bebaye kurame ko makomansu jahannama duk sanda ainihin wannan wuta ya huce sai mu kara mishi ainihin karfi sai lake to me ya sanya ya zama to sakamakon su jahannama su kafirai sai ce zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wannan shine sakamakon kafirai saboda sun kafirce wa ayoyinmu an gane ko kenan abin da yasa suka shiga cikin jahannama har ya zama to sun dawama a cikin jahannama saboda sun kafirci kenan kafirci shine sababin shigar su jahannama har ya zama to sun dawama a cikin sa kenan asalin jahannama an gane wuta gida ne na kafirai dan Allah na cewa fattakun naral lati uiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda an yi tanajin shi musamman ga kafirai so da wuta gida ne na kafirai idan ka ga musulmi a cikin wuta ba bako ne ya zo gidan da ba nashi ba an gane wannan ko bako ne ya zo gidan da ba nashi ba ya zauna a wannan gida na wani lokaci zama na wacin gadi daga baya zai tashi daga wannan gida ya koma inda ya fito masaukinsa za ka kafirai ana cewa ma'awahumun na iya maulahum makomansu wuta wuta shine majibincinsu an gane wannan ko to da wannan kenan musulmi na shiga wuta musulmi na shiga wuta idan musulmi na aikata zanubai zanubai na shigar da shi wuta annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha falam tudimha falam tada'aha ta'kulu min khashashil ard hatta matat yace wata mata ta shiga cikin wuta saboda mage ta shiga wuta saboda mage da ta tsara magen an gane ko ba ta ciyar da magen ba kuma ba ta bar magen ta ci daga cikin kwarin ƙasa ba har matan ta mutu sai matan ta shiga wuta saboda wannan akwai wani bawan Allah kuma kaga wannan mata ta shiga wuta saboda rashin tausayin dabba zuciya ya riga ya bushe ta hana dabba abinci ta hana dabba neman abincin har dabba ta mutu saboda yunwa ta shiga wuta ina ko wanda yake azabtar da bil adama ya azabtar da ɗan adam wanda ba dabba ba kaga shi ya fi cancanta ya shiga mai ya shiga wuta an gane ku? annabi na cewa duk wanda ya jibinci al'amarin wannan al'umma fa shakka alaihim fa shaqqa alaihim ya Allah duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta sai ya tsananta musu ya Allah kai ma ka tsananta mai kaga shi ka duba Allah zai tsananta wa mutum gobe kiyama in ya tsananta wa mutane ashe kenan dan adam na shiga wuta ga wani bawan Allah wanda an gama yaki daga cikin yakokin da manzan Allah ya yi ana cikin ana cikin tafiya sai aka aka harbe shi da aka harbe shi sai suka ce hani Allahu bi shahada kai madalla wani yayi shahada sai annabi ce kalla innahu fi nar fi burdatin gallaha wani shahada kai ina yana cikin wuta saboda mayafi da ya koye mayafi da ya kululi kaga ga bawon Allah musulmi ne shi ba kafiri ba amma ya shiga wuta kun gane wannan ko sannan ga hadisin nan mutawatir inda ahlus sunna wal jama'a shine hadisin shafa'a hadisin ceto ai wannan hadisin wato ya zo ta hanyoyi da yawa wanda aka tabbatar musulmai sun shiga wuta to amma kamar yadda na faɗa idan musulmi ya shiga wuta gida ne wanda ba nashi ba zai shiga wannan wuta gwargwadon zunubin da ya yi akwai wanda gila shekara miliyan zai yi wani shekara miliyan goma wani shekara kaza gwargwadon laifin shi sannan daga baya sai imanin shi cece shi na fatan gane wannan to amma su yan khawarij da mutazila suna ganin idan mutum ya shiga wuta to har abada baya fita daga wannan wuta suka ce duk wanda kaga ya shiga wuta kawai zai dawoma a cikin wuta ne su dama yan khawarij suna ganin saban Allah gaba ɗaya kafirci ne duk wani laifi da mutum ya yi kafiri da shi jinin shi ya halarta su kuma yan mutazilawa suna ganin cewa murtakibul kabira la huwa mu'minun wa la huwa kafirun bal huwa fil manzila al manzilatayn wanda ya aikata manyan zunubai shi ba mumini bane shi ba kafiri bane yana cikin wani matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu amma idan ya mutu zai dawo a wuta a gane kaga duk wayannan akidu gaba ɗaya akidu ne na banza sun saba ma alqur'ani sun saba ma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sun saba wa fahimtar magabata to sai dai cewa dan adam idan ya ji an ce idan ya yi sabo akwai ranar da zai fita wani wawa za ga ya yi amfani da wannan dama ya ci gaba da sabon Allah an gane ko to malaman sunna suna cewa wato imani wato baya halatta mutum ya dogara akan fadin rahaman Allah da ya gance mai kwayan zarra na imani insha Allah akwai ranar da zai shiga aljanna wani sai ya dogara da wannan sai ya ringa sabon Allah to kada ka manta imani yana karuwa da karuwan aiki kuma yana raguwa da raguwan aiki kullum kana yin sabon Allah imanin kana raguwa kuma imanin nan da yake raguwa kana ganin girman imanin da yake raguwa da muna ganin imanin sai mu ringa yin geji a lokacin da ya kai daidai da kwayan zarra ko kuma ƙasa da haka inda za mu iya shiga aljanna nan gaba sai mu tuba to amma Allah cikin hikimarsa sai ya ɓoye mana girman imanin da kuma rauninsa sai dai kawai alama za mu gani babu wanda zai iya cewa to bari in ci gaba da yin zunubi idan imani na ya kai geji kaza zan tuba idan ka yi wasa kullum kana yin laifi imanin na raguwa kullum kana laifi imanin na raguwa zai iya kaiwa munzalin da kila ma imanin ya kone idan imanin ya kone dan ya samu dama a kanka ya tura ka cikin kafirci cikin sauki domin dama shedan yana samun galaba akan dan adam idan kafirci yayi masa yawa ko saban Allah yayi wa mutum yawa an gane Sabon Allah yana kaiwa munzalin da ɗan adam zai koma yana halatta haram zai koma yana aikata sabon Allah saboda haka baya halatta mutum ya dogara da cewa an ce mai kwayan zara na imani zai shiga aljanna nan gaba ya ce barin ci gaba da yin sabo domin bai sani ba shin idan yana sabon kwayan zarra zai iya raguwa a gare shi ko ba zai ragu ba bai sani ba misali wannan daidai yake da mutumin da aka ce masa duk mutumin da ya tuba kafin ya mutu Allah zai kaɗu tubansa qul ya ibadiyal ladzina ko ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim an ce kace ya ku bayi da suka yi barna ga kawukansu kada ku ɗeba tsammani daga rahaman Allah lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada to sai mutum ya dauka shi kenan idan ya tuba Allah zai karbi tubansa kawai bari ya ta yin zunubi bari ya ta yin zunubi to me ya sanar da kai cewa wato lokacin da ya ce to barin yin zunubi nan gaba zan tuba Allah na iya daukar ranka kafin ka tuban tunda ran ba hannunka yake ba lokacin da Allah zai dauki ranka kila baka ma sani ba kana tunanin zaka tuban sai ka mutu baka tuba ba to duk wayannan al'amura al'amura ne na gaibi saboda haka wannan sakamakon su ne bi annahum kafaru bi ayatina saboda su sun kafirce wa ayoyinmu an gane ko wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan suka ce idan mun kasance kasusuwa mun kasance riddagaku mun riddige gaba ɗaya mun nike a inna lamabahu suna halkan jadida shin za a tayar da mu zuwa ga zuwa ga halitta sabo eh? idan mun riga mun zama turbaya a idan mun riga mun zama to kashi kuma kashin nan ya riddige ya zama to kasa shin zai yiwu a tayar da mu zuwa ga sabon halitta shine tambayar da suke yi sai Allah ya ce mai أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا sai Allah ke cewa tunda sun yi tambaya sun ce a iza wa kunna a aiza kunna izaman wa a inna lamaba uzuna khalqan a wata aya a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la sai Allah ya ce a ah, awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal ard ashe shin ba sa gani ba sa gani cewa lalle Allah wanda ya halicci samai da kasai qadirun ala an yakhluqa mithlahum ba sa ganin Allah yana da iko akan ya halicci irin su shin da halittar samai da kasai da halittar dan adam wanda ya kamata ya buya in dai ka yarda cewa Allah shi ya halitta mai da kasai to yaya ko zaka ga cewa wai wai dawo da halitta ya zama to mai wahala ga Allah shi yasa lokacin da wani daga cikin kafirai wasu na cewa shine asi dan wa'il ya dauki kashi yake yake tambayan annabi mai yuhil izama wa hiya ramim wane ne zai rayar da wannan kashi alhali ya diddige sai Allah ya ce annabi ya gaya musu kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra kace wanda zai rayar da shi shine wanda ya kirkiro halittar tun farkon lokaci wane ne ya kirkiro halittar farkon lokaci ba Allah bane to kirkiro halittar shi fi wuya ko dawo da halittar shi fi wuya shin kirkiro jirgin sama da kirkiro computer da kirkiro kaza kaza na abubuwan abubuwan ci gaba shi fi wuya ko kuma kanikanci eh da baturan da ya yi jirgi da makanike wa ya fi dacewa wane ne wane ne ya fi wahala yin kanikancin shi ya fi wahala ko kuma ƙera jirgin shi shi to Allah ta'ala shi ya halici komai a duniya ga baki daya Allah shi ya halici dan adam to dan adam idan ya riga ya zama kasa shin dawo da dan adam din shi ya fi wahala ko halitta dan adam shi ya fi wahala kafiran maka sun yadda cewa Allah ta'ala shi ya halitta komai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna min Allah idan ka tambaye su wane ne ya halitta samai da kai kafiran maka za su ce maka Allah ne yake halitta ba sa musu to amma su kafiran maka abin da yake da su wai idan mutum ya mutu Allah zai iya dawo da shi to kaga tun da dai har sun yadda Allah ne yake halitta to ai sun faɗi ai dawo da halitta abu ne wanda yake shi ya fi sauki gaba daya an gane wannan ko shine Allah a wata aya ga cewa awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum shin ashe ba sa ganin cewa Allah da ya halicci samai da kasai shine yake da iko akan ya halicci misalin su a wata aya Allah na cewa la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas ai halittar mai da kasai ya fi girma ya fi wahala fiye da halittar mutane a a shaddu halkan am sama banaha rafa'a samka fa sawaha shin ku ne kuka fi girman halitta ko sama to ka duba girman halitta na sama da yadda yake to ya fi wahala amma kuma Allah ne ya gina shi Allah ya daga rufinta an gane ku? sannan Allah kuma ya lullube ta da duhu misali na dare amma kuma tun da haka yadda cewa Allah ne ya wannan to dawo da halittar ɗan adam shi zai baka wahala an gane wannan ko shi ne al'awar laisar da zai halakar samawati wal al'arza bi ƙadirin ala an ya haluka mislahun bala wa huwa kallakul alim ko ashe wanda ya halici samai da kasai shin bai zama to mai iko ba akan ya halicci irin su Allah shine mai halitta kuma wanda yake masani to kaga ne duka ayoyi ne wanda sun tabbatar mana da haka awalam yarau anna Allah allazi khalaqa samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyil mauta an yuhyil mauta shin ba sa ganin cewa lalle Allah wanda ya halicci samai da kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna alhali bai gajiya da halittar su ba lokacin da Allah zai halicci samai da kasai bai gajiya ba shin ba sa ganin Allah bi qadirin mai iko bane ala an yuhyiya mislahum ala an yuhyil mauta akan ya rayar da matattu kaga shi Allah shi ya fi cancanta kan wannan al'amari an gane ko waje ala lahum ajalan la rayba fi Allah ya sanya musu ajali wanda babu wani shakka a cikin sa fa abal zalimuna illa kubura. sai azzalimai suka da duk da wannan hujjoji an kawo musu hujjoji gashi a fili amma sun kiyarta face face kafircewa ainihin azzalimuna ana nufin zulmun akbar an gane ko nan zulmun ana nufin zulmun akbar mai fitar da mutum daga musulunci sai azzalimai suka iya dafa ce kafirci ba ce kafirce wa Allah subhanahu wata'ala na'am قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا سأل الله يقول يا مسي يا رسول الله لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي da a ce ku ne ku mutanen makaɗin nan da kuma duk kafirin duniya gaba ɗaya da a ce ku ne kuka mallaki taskan na rahaman ubangiji na da a ce kuka mallaki taska na dukiya ko na ainihin ilimi la'amsaktum khashyatal infaq da kun rike shi da kun rike shi kun yi rowa dan tsoron ciyarwa wa kana al-insanu qatura shi mutum ya kasance wato wato mai kwauro mai tsananin rowa wannan dabi'ar dan adam ne an gane wannan ko wato Allah yana magana dangane da kafirai kafiran da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi ubangiji cewa a fuffugo da a fuffugo da arziki kaza a zo da kaza a zo da kaza shine Allah ke cewa hatta wannan arziki ma da mutane ke ci mutane suna suna suna suna amfana da ainihin arzikin Allah suna amfana da iska suna amfana da abinci suna amfana da lafiya suna amfana da kaza law antum tamlikuna khaza'ina rahmatir rabbi da a ce ku ne kuke mallakan taskokin na narhama ubangiji na a ce iska yana hannun dan adam to wallahi da dan adam da zai rike wata ran sai yayi rowa wata ran kana zaune kawai Allah a zaga dan adam ya dauke iskar duniya gaba daya kawai kana zaune zaga mutane sun kama faduwa suna mutuwa sace ai me iskar ne ya dauke kayan shi ina ba san gane kaga dai iska a duniya babu abin da ya kai shi arha kyauta ne ma to wallahi da za a ba dan adam a ce shi zai kula da shi wallahi wata ran ya muku rowa an gane wannan ko shine wata cewa dan adam da dan adam yanzu zai gane cewa da dan adam zai gane kuna bukatar kasa kasa wanda yake arhadin da yake kuna bukata wallahi wata ran ce mai da Allah ibo mu zai ce sai ka biya shi dan adam ko da yaushe in ka bashi abu yana da rauni dan adam kyautan shi na da iyaka in ya baka yau ya baka gobe ya baka jidu zai fara gajiyawa an gane Allah shi ne kullum ya bayar baya gajiyawa amma dan adam in yana baka yau da gobe wata ran za ka ran shi ya fara baci wata ran za ka ya nuna maka ba zai yiwu ba an gane kuma kaga muna moran iska kyauta malamai sun ce ka duba da kyau duk abin da ya fi girma a cikin ni'ima wanda dan adam ba zai rayu ba sai da shi ya fi arha iska dan adam ba zai rayu ba sai da iska ka duba iska kyauta ne wallahi da za a sanya kuɗi ga iska da mutane da yawa sun mutu sai wani ya zo zai zo gida mata ta ce ma ba ka fara shiryawa ba iska ya fara karewa ba sai ka kawo kuɗin cefanen siyan iska daga bala'i ya zo sannan ga ruwa ruwa yana daga cikin ni'ima mafi girma amma kuma ruwa ya fi komai arha asali ruwa ba a masu yadda shi aiki sai dai idan an sarrafa shi an gyara shi sa'annan ake siyarwa saboda ɗawainiyar da aka yi nashi da a ce ruwa zai yi tsada yadda fesir ke tsada ya kuke tsammani kaga akwai matsala to duk irin wayannan ni'imomi Allah ne ya ba mu su da a ce dan adam ne yake da su wallahi zai rike kuma ya hana musamman ma an bata mishi rai ko kuma ya zama to kakibin addinin sa shi kafiri ne kai musulmi ne zai ce wallahi in ma ka dawo kafirci ko ya rike iska ko ya rike maka ruwa ko ya ce maka wallahi sallah in ma ka zama dan communism ko dan democracy in baka zama dan communism ko dan democracy ba wallahi sallah zai yi kaza da amerikawa sun gama da mutanen duniya gaba daya an gane wannan ko to saboda haka sai Allah yake cewa dan adam ya kasance mutum ne mai yawan rowa to shine aka ce ma'anan wannan aya da kamar imam al-qurtubi yana cewa alma'ana maana law malaka ahadul makhluqin khaza'in Allah da ɗaya daga cikin halittu sun mallaki taska na Allah lama ja da biha ka judillah da ba zai yi kyauta da shi kamar yadda Allah ke kyauta da shi ba da ɗan adam ne zai mallaki taskan Allah wallahi ba zai yi kyauta da shi irin yadda Allah ke kyauta da shi ba saboda al'amura guda biyu na ɗaya daga ciki yace annahu la budda an yumsika min hali nafaqatihi wa ma yaudu bi manfaatihi dan adam in yana da kudi in yana da abu dukiya dole ne zai rike gurgurun amfanin shi da iyalansa ko zai kwashi wasu dukiya ya koye da shi da iyalansa da kuma abin da zai dawo masa da amfani kafin dan adam ya yi kyauta ai sai ya dan boye wani abu nashi da kanshi ko amma kaga Allah ta'ala baya bukatan komai daga cikin wannan abubuwa Allah ta'ala ganiyun hamid na biyu annahu ya khafu al wa yakhsha al-adam dan adam yana jin tsoron talauci in an zo ana neman taimako wajen dan adam sai ga baya son bayarwa yana ganin in ya bayar zai talauce ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana muku alƙawari in ka bada taimako kaza kana bada taimako kudin ka zai kare to za ga dan adam yana ɗan yin kyauta yana tunani yana kyauta yana tunani saboda yana ganin kuɗin yana iya karewa amma kaga Allah ta'ala in yana ba da kyauta baya tunanin abin da zai biyo baya kaga wayannan abubuwa guda biyu suna daga cikin dalilan da yasa dan adam in yana kyauta kyautan shi ba zai taba zama irin na Allah ba subhanahu wata'ala musamman irin halin da ake ciki a Najeriya yanzu hali wanda rashin kuɗi ya yawa mutane yawa sannan masu kuɗin kuma suna jin tsoron abin da zai iya biyowa baya sai ka ga yanzu taimakon addini ma yanzu ya yi kaɗan in ka zo kana neman taimako sai ga mutum yana yi yana kwana yana kwana yana ganin in ya bada taimako kuɗin da yake da shi zai ƙare wanda za ka yi tunani ka ce to a duniyan nan wani mutum ne saboda kyautansa kuɗin shi ya ƙare waye shi wani mutum ne wanda ya fi kowa rowa wanda saboda rowan shi arzikin shi ya tabbata eh? wane ne wanda saboda ya fi kowa rowa rowan shi ya tabbatar mai da arziki wannan kuma saboda yana taimakon addininsa yana taimakon al'umma sun sun shiga cikin tsanani sai ya talauce saboda taimakon da yake musu haka ya kamata mutum ya kawo mana misalai na wayannan to dan adam kullun shedan yana musu alƙawari idan ka taimaka waje kaza to kudin ka ba zai kare amma fa idan an zo wajen shirme in an zo wajen abin da ya shafi kwallo ne ko aka zo wajen wasu abubuwa wanda yake ba su da alaka da addini dan adam yana fitar da ko nawa ne ya kashe baya tsoron me zai biyo baya Allah shi kiyaye saboda haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa dan adam ya kasance mutum ne mai yawan rowa a cikin wata aya Allah ya ƙara fassara mana wannan ma'ana din Allah yana cewa amlahum nasibun minal mulk fa idza la yu'tuna an-nasa nakira ko suna da wani kaso ne na mulki su mutane shin suna da kaso na mulki sun mallaki wani abu ne na dukiyan Allah ko ni'iman Allah inda sun mallaka kuwa fa izan la yutunan nasa nakira lalle kan da ba za su ba mutane ko igiyan nan na gurbin kwallon dabino ba dan wannan abin da ake zarowa a kwallon dabino wallahi ko shi ba za su ba mutane ba an gane wannan ko sana a wata aya Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a lalle dan adam an halice shi mai yawan kwaɗayi idza masahu sharru jazua idan sharri ya same shi sai ga dan adam yana taraki in wani sharri ya same shi dan adam zai rikice yayi taraki yana sambatu wa idza masahu alkhair manu'a idan kuma alkhairi ya same shi maimakon ya tuna da Allah lokacin da yake sambatin nan yana cewa ya Allah ka taimaka mun ka dawo mun da dukiyana in ka dawo mun lalle zan taimaki al'umma la'in atana la'in atana min fadlihi la nasaddaqanna wala la nakun min min salihin a gani ha wa hu man ahada Allah la'in atana la'in atana min fadlihi la nasaddaqanna ha wato daga cikin su akwai wanda yake wanda yake ma Allah alƙawari cewa idan Allah ya bashi daga cikin falalansa lalle zai yi sadaka kuma lalle zai kasance daga cikin salihai falan ma atahu min fadlihi maza bakhilu bihi wa tawallahum yuridun a ga lokacin da Allah ya ba su daga cikin falalan ya ba shi dukiya ko ya ba shi mulki ko abin da yake so ya ba su sai suka yi rowa da shi suka juya suna masu bujirewa to wannan tabi'ar dan adam ne sai wanda Allah ya ce ta kawai zai yi alƙawari in Allah ya ba shi zai yi a lokacin da Allah ya ba shi kuma sai ya kangare wa Allah ya ƙi yin abin da ya dace din to shin wannan aya din ana magana da kafiran nan ne su kadai ko kuma ya shafi dukkan mutanen duniya ne na'am ولقد آتينا موسى تسع فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا يقول لك ما لم يكن يفعل شيء وانا آية دين لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي izal la kashe kashiyatal infaq shin wannan aya din wato ya shafi kafiran makka kaɗai kadai wanda suka kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya sauka ne ga ainihin mutanen duniya gaba ɗaya har da musulmi to malamai sun tattauna kai wasu malamai suna ganin wannan sifa ya takaita ne ga kafirai kawai saboda Allah ta'ala ya yi magana can baya cewa zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida aw lam yaraw anna allaha allazi khalaqa samawati wal ard qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala illa sai ta kullu antum kace da kudin nan ku zuwa kafiran maka da ce ku kafiran maka da kun mallaki taska na rahaman ubangiji wallahi da ku rike wannan taska don tsoron ciyarwa za ku ga idan kun ciyar wannan dukiya zai kare wa kana insanu katura mutum ya kasance mai yawan aurantaka baya son kyauta baya son alkhairi sai dai idan ya zama to dole nan da aka ce mutum ya kasance mai aurantaka shin ana nufin mutanen duniya ne gaba ɗaya? shin Abubakar Siddiq ya shiga Umar fa irin su Talha bin Ubaidillah irin su Usman bin Affan radiyallahu anhu kaga wayannan bayin Allah sun sadaukar da su don ci gaban addinin musulunci ba a sanya wannan ba a sanya su a cikin wannan aya din ana sanya mutane ne wanda su ana ganin cewa wasu malamai suna ganin wannan aya ya kaɗai ta ga kafirai kawai wasu na ganin a ah, dabi'a dan adam ne ba zai iya yi wakila a cikin mu ma a masallacin nan ila a samu wanda aka nemi taimako sai ya dan duba aljihu in ya bayar fa zai kare ya fasa wani kila yayi niyya ya bayarwa sai sai tilafa in na bayar kuɗi na kaza ne na cire kaza ya zama kaza sai ya fasa kaga ya shiga ko kaga ya ki ciyarwa saboda tsoron idan ya ciyar wani abu zai biyo baya wani abu zai dan tauye a cikin dukiyansa ashe ayan amma ce ta game ga dukkan mutane masu irin wannan tabi'a ko musulmi ne ko kafirai ne ba wai dukan mutane ba amma a cikin mutane akwai mutane wanda yake wannan aya din makarajuhu makarajul umum wa ma'anahu ma'anar khusus wato ba dukan mutanen duniya bane tunda Abubakar radiyallahu anhu wata rana lokacin da aka saukar da ayan nan na manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya tafi gida shi ma umar ya tafi gida sai umar raziyallahu anhu yana cewa a yau din nan insha Allah zan zo in yi fintin kau ga abubakar yau zan ba da kyautar da abubakar bai taɓa yi ba domin kullum abubakar yana shige mai gaba wajen aikin alkhairi sai yau zai yi wani aikin alkhairi wanda abubakar bai taba yi ba yawa umar na zuwa sai ga umar ya zo da wani wani buhu haka na kuɗi annabi ya ce ya umar wannan dukiya na da yawa ma za ta rakta li ahali mai kabar ma iyalanka ya umar alaihi ya rasulullah tarattu lahum mislahu yace na bar musu misalin shi in miliyan goma ne na bada miliyan biyar na rike miliyan biyar ina ba da wannan to shi kenan shi umar na ganin ya gama kurewa da wuya a samu irin shi can sai ga abubakar ya ɗauko wani ƙaton jaka yana tawowa da shi yana zuwa sai annabi ya ce wa abubakar wannan dukiya yana da yawa ma za ta rakta li ahali me ka ban mu iyalanka yace ya rasu rasulullah taraktu lahum kuma wa rasula ce na bar musu Allah da manzansa cin anan sai Umar ya sallama ya ce ta wannan ya riga ya wuce In innaka sabbakun ilar alkhair irin ku ba a iya gasa da ku an gane su sai malamai suka ce irin wannan kyauta na abubakar ba kowa zai iya shi ba kuma ba a baka shawara ka yi shi an gane kyauta wanda mutum zai ɗauki dukiyarsa ɗungurungun saboda ƙarfin tauhidi ne shi ya tabbatar da Allah ne ya bashi wannan dukiya kuma Allah tabbas zai mayar mai da wannan dukiya to kai din nan koda kana da wannan tauhidi mai dan rauni ka zo ka bayar dukiya ki wa ka fara tambatu shikenan kuma an gane wannan ko sai sa Allah ta'ala yake yake magana wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawama su ne wanda za su ciyar ba sa barna ba sa ba da dukiyar duka su watsar kuma sannan ba sa ƙaurantaka zan marowata wanda ba sa so tsaka tsaki ake so kuma yana so a tsaya tsakiya ne amma imani irin na su abubakar abubakar ya riga ya yi fintin kawai ba za a kamo shi ba a gane idan ƙarfin imanin ka ya kai na abubakar wanda idan dukiyan ya zo in allah ya jarabe ka ga bai dawo ba ba za ka yi sambatu ba Ko kaye ba za su yi tasiri ga rayuwanka ba a zo ana cewa an sa maka hannu ne shirka ne za a maka za za a maka za dan dukiyanka ya dawo wani mai raunin da zaran ya ga wannan wallahi zai mika ko bokaye kai zai mika musu wuya duk yanda suka yi da shi to saboda haka ana dai so mutum ya dage da taimakon addininsa amma babu wanda yake ka zo taimaka ka mika duk abin da ka mallaka la an gane akwai ainihin ah, wannan ah, ba ka bin malik wannan lokacin da ya tuba um, ka bin malik al-ansari ne ko ya eh, lokacin da ya tuba ai ya zo wajen manzan Allah ya ce ya rasulallah inna min taubati alai inna min taubati alallah an an khali amin mali sadaka ila Allah wa rasuli daga cikin tuba na zuwa ga Allah lalle zan cira daga cikin dukiya na zan miƙa dukiya na sadaka zuwa ga Allah da manzansa an gane wannan ko sai manzan Allah ya ce masa ya kai ka bin malik wato wato ka bayar da wani sashen dukiyanka shi ya fi alkhairi gare ka su zai ce ya rasulallah to ni zan bada ni zan rike ainihin na bada dukiya na duka amma zan rike kaso na wanda yake can ku shi ne malamai ka ce idan mutum ya yi kyauta ana son kana da za zaka yi kyauta mai girma to san samu kare ya wuce sulusi zaka iya bayar da fiye da zaka iya bada fiye da haka amma san samu ka kasa dukiyanka uku ka bada daya ka yi ƙoƙari sosai an gano wannan ko daga nan sai kasa-kasa-kasa zuwa dai gwargwadon yadda mutum imanin zai iya kaiwa to wannan shine abin da malamai suka yi magana akan shi amma idan ka duba tarihin sahabbai za ka ga cewa da yawa daga cikin sahabbai ba sa jin nauyin su ɗauki wani abu su bayar don taimakon addini to kenan sai muka fahimci kenan cewa wannan aya ɗin cewa da a ce kuɗin nan ko mallaki taskar rahaman ubangiji lalle in haka ne da kun rike wannan taska don tsoron ciyarwa kuma dan adam ya kasance mai ƙaurantaka ƙaurantaka ya danganci wani zuwa wani wani zuwa wani sannan ana samun irin masu ɗabi'a nan cikin musulmi ana samu cikin kafirai sannan ana samun mutanen girki masu ƙarfin imani wanda suke bayar da dukiya don taimakon addinin saka ayan ba zai yi wa shafi kowa da kowa ba to shine Allah ta'ala ya cewa walaqad atayna walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyanannu mun ba shi mu'jiza lokacin da fir'auna ya zo ya nema cewa in annabi Musa daga Allah yake ya kawo wasu alamomi wanda za su nuna cewa lalle Allah ne ya aiko shi an gane ko sai Allah ya ba annabi Musa ayoyi guda tara wato mujiza guda tara wannan mujiza wannan in Allah ya bashi wannan na gaban shi ya fi wancan ƙarfi na gaban ya fi wancan haka Allah yake ta bayar da ainihin mujizozi masu ƙarfi gare shi wa ma nurihi min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha ba mu taba nuna mai wata mu'jiza ba face ta fi girma fiye da ƴan uwata duk haka dan dan a tsayawa wa fir'auna da hujja ya zama tobe da bakin magana amma da yake kangararre ne wallahi duk wa'annan hujjoji ba su amfane shi ba hakika mun ba annabi Musa a ayatin bayyinat sai Allah ya ce to fas'al bani Isra'il ka tambayi bani Isra'il in ja'ahum a lokacin da nan ayoyi suka zo mu lokacin da annabi Musa ya zo musu tambaye su fa qala lahu fir'aun sai fir'auna ya ce wa annabi Musa inni la azunnuka ya Musa masura lalle ina zatanka ya kai Musa an sihirce ka ne ko ina zatanka mai sihiri ne kai duk wayannan ba wani mu'jiza bane ƙarya ne rufa ida ne kawai bayan fa shine fa yace fa a kawo kuma yace zai yi imani amma da aka kawo sai gashi ya kangare ya kibi to insha Allah za mu tsaya nan an ce lokaci yayi za mu ji wayannan ayoyi guda tara da aka ba annabi Musa wanda Fir'auna ya kangare gare su menene da menene da menene in Allah ya kai mu gobe za mu ji insha Allah za mu tsaya nan Allah shi taimake mu abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen sa Allah ta'ala ya tausaya mana wayannan bayan Allah da suke karkashin masu garkuwa da mutane Allah muke roƙo Allah ta'ala ya tausaya musu Allah ta'ala ya dube su Allah ta'ala ya sauwaka musu Allah ya sauwake hanyar fitowansu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk